أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه حاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الآية أوتن ذي الحجة وتن شابيو hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha takwas a watan mai watan biyar shekara ta dubu biyu da da shida, Allah baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci da ke cikin gidan mai girma a jiyan kazaure a nan unguwar yan kaba karamar hukumar nasarawa jihar kano a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun tauhidi daga littafin alkawa'idul musla fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na babban malami wato a sheik ibn al ta gama zahullahu bi wasu rahmatihi a baya mun yi darasi ne na goma sha shida muna ka'ida da take cewa asma'ullahi ta'ala gairu mahasuratu sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ba ne bi adadin muayyan da wani ayyanannen adadi a'a sai dai a ga maka wani adadi a ce ga falalanta in ka kiyaye da shi kamar yadda hadisi ya ce Allah yana da sunaye ɗari wanda idan ka san su kai aiki da su za ka tafi aljanna wa akiru ma da rasna ƙarshen abin da muka karanta a darasin mu na sha'ida wata haddasna anhu ismullahi alhamid shine sunan Allah alhamidu haisu bada ana bi ba'adi aqwalil ulama'i amma ana ismullahi alhamid ta yadda satin da ya gabata muka fara tattaunawa game da wasu daga cikin sashen maganganun malamai akan sunan Allah alhamidu misali alhamidu huwa almahamudul mustahiqu li kulli in an ce al wato hamid shine almahamudu wanda ake yabawa almustahiqu li kulli sana'in. wanda ya cancanci kowar irin yabo da irin yaban da inda wani za a wa ba shi ba za a ce kai kakan ba ma shi kakan shi ka baro ka ziga shi da yawa to shi Allah duk wannan yaban in kana da ƙari ma ka ƙara masa li'annahu al-mawsuf bi kulli kamalin saboda shi Allah shine wanda ya siffanci da kowace kamala al-muwali li kulli nawalin wanda yake bibitar kowace irin ni'ima yayi maka wannan yayi maka wannan wa huwa al-hamidu shine abin yabo bi hamdi nafsihi dan ya gode wa kansa ya yaba wa kansa azalan tun fil azal wa bi hamdi ibadihi lahu abadan haka kuma abin yabo ne saboda yaban da bayan sa suke masa har abada wa huwa al-hamidu allazi yuwaffiquka sannan kuma shine dai abin yaban da yake kai datar da kai kai bawa lil khairati ga dukkanin alkhairai wa yahmuduka kuma shine abin da ya ban da kai in ka yi abin da yake so kuma zai yaba maka zai gode maka shine muka je muka ce har filin alkiyama sai ka ana shafa ni'ima ajrul amilina ma dalla da ladan masu aiki Allah yana yaba wa aikin su kenan alaiha wa yamhu anka sayi'at shine wanda idan kai kyakkyawa ma bayan ya yaba maka kuma sai kankare maka munanan zunubanka wala ya ajjalu ya ajjuluka bi zikriha ko ya ka julka ba zai kuma irin abin da ɗinka bai zai ambaci laifinka shi ba irin ɗan adam bane in ya kayi kyakkyawa ya yafe maka mummuna kuma ba zai tozarta ka ba ta hanyar ambatan shi wannan laifin naka waƙalar zujaju mun ji dai a satin da ya gabata zujaju yake cewa alhamidu sunan allah ɗin nan huwal mahamudu bi kulli lisani shine wanda ake yabawa da kowane harshe yusabbihu lillahi sai ce ma fi samawati wa ma al ardi abin da samai da kantai ba zancen sai masu firij hatta duwatsu da koguna saboda ka shi da kulli lisani wa ala kulli halin kuma shine wanda ake ba a kowane hali har muka ce bahaushe ya ce ko kana bakin kura ka gode ma Allah kamar kamar fi du'a kamar dai yadda ake faɗa a cikin addu'a alhamdulillahi allazi la yuhmadu ala ahwali kulli hasuwa godiya ta tabbata ga Allah wanda ba a gode ma wani akan kowane hali in ba shi ba ni akwai halin da za a yaba mu akwai halin mara zargi na za a yi kai ma haka ita ma haka amma shi Allah ala kulli hali shi kai kawai yaba masa ake eh shine ba wuce yace me kashe ma uba ka ce na gode yauwa eh, yanzu zaka tana Allah na gode maka Allah na gode maka kuma mutuwa aka mata ka gani to shi kulli hali ta kowane hali wa min sama bayan nan a kazna al'amsila alasmillahi alhamidu sai muka ɗauki kuma misalan shi wannan sunan allah alhamidu min alƙur'ani daga cikin alƙur'ani kamar da muallifu min ha kamar yadda ma mawallafin ya tattara su ne shi nata daga cikin wato alƙur'ani ne atan ya ce ɗari ya tara muka ala hasabin tartibi kuma shi ya tara su ne a bisa jerin alphabetically qala ta'ala inda muka ji Allah ya ce alif lamura. farkon suratul ibrahim kenan ya ce kitabun wani irin littafi ne An-Zallahu-Ilaika. an ba kuma ta bar muka yi magana akan su irin wani alif lamura din muka faɗa abubuwa guda biyu Allah kalli manya na ɗaya muka ce ba su da fassara Allahu a'lamu fi maradi ana ce musu huruful muqatta'a kurman baki a karatun soro sannan abu na biyu muka ce malaman ulumul qur'an sun ce duk surar da kaji an buɗe ta da irin wannan hurufin muqatta alif lam ra qaf sad nun mun faɗi wata ka'ida abin take karantarwa ya kamata a ce wannan an rike duk surar da kaji an buɗe ta irin wannan abubuwan to akwai abin da aka ce malamai suka ce in ka bi ta shi take karantarwa shine tabbatar maka da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar alqur'ani yanzu misali anan farkon suratul ibrahim ya ce alif lam ra take kitabun anzalnahu ilayka ta littafi ne da muka sauka muka na cikin alkur'ani da tukurijan nasa minan zulumati ilan nur don ka fitar da mutane daga dubban jahilci zuwa ga hasken imani da shari'a bi izinin rabbihim da yardar ubangijinsu ila siratil aziz alhamidu muhallin shahidun kuma su ne zuwa ga tafarkin Allah al'aziz yake alhamidu dama sunan Allah yake tuna maka ya zuwa cikin alkur'ani daga sura aya ta farko a surat ibrahim wai qul mahamudu mahmudu rudwani ce ta ismullahi alhamidu wa rada fil qur'ani ala sabil al ya zo a alqur'ani kai tsaye muradu bihi al-alamiyya an ce al-alam suna ne to ya zo sunan alhamidu alqur'ani ana nufin al-alamiyya wato suna ne wa dalan alal wasafiyya sannan kuma yana nuni bisa sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala fi kasirin minan nususul qur'aniyya a yau a mafi yawancin nasoshin alkur'ani ya ce wa kaduwara da munfaridan kuma sunan ya zo shi kadai wa nan kuma ya zo an hada shi da wani misali muqtarinan bismillahi al-aziz sunan alhamidu ya zo an hada shi da al-aziz kamar yanzu a wannan aya ta farko sura ibrahim al alhamidu ya ce siratullahi al-aziz alhamidu walgani wal gani wani lokacin a hada shi da al Allah ya ce shine ganiyun kuma hamidun kaga ya hada shi da shi wal majid wal hakim ومن ذلك daga irin wannan inda ya zo an hada shi da wani sunan qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ku ne mabukata a wajen Allah wallahu huwal gani alhamid amma Allah shine algani mawadaci alhamid kuma wato wanda ake yaba masa suratul fatiri aya ta 15 to wannan kusan shine somare abin da ya gabata akan sunan alhamid ونستمر اليوم بسم الله الحي القيوم يو زامو شبطورة da wasu sunaye da su kuma ake gwama masu alhayu alkayyum to da sai a ce alhayu alkayyum alhayu rayayye alkayyum kuma mai tsayawa akan dukkanin al'amura shine alkayyum principal da larabci wani lokacin sun ce masa alƙayyim ƙayyimul madarisa ma'ana principal mai yake tsayawa ya lura da tsare-tsaren makaranta komai ya gudana to Allah shi alhayyul qayyum wai qul daktaru rudwani amma ana ismullah to daktaru rudwani yana faɗa game da sunan Allah alhayyu yace wal hayyu tabaaraka wa ta'ala huwa al mawsuuf bil hayati azalan wa abadan idan ka ce alhayy a matsayin suna ga Allah to shine wanda ya siffantu da rayuwa amma ba siffantar rayuwa irin taka ba shi azalan a baya ba shi da farko wa abadan a gaba ba shi da ƙarshe an san lokacin haihuwa ta wanda ya mutu an san lokacin da ya mutu ka gani amma shi Allah azalan wa abadan lahul hayatu da'ima wal baqa shi yake da rayuwa da wamamiya wal baqa da kuma wanzuwa wa huwa wahibul hayati li kulli ma suwahu min al ahya'i kamar shi Allah ta'ala shine wahib shine yake bayarwa kana ce rabbana hablana ka bamu ko to Allah shine alwahid shine ma'ana alwahab to shine wahid shine mai bayarwa alhayatu rayuwa li kulli ma suwa. duk wanda ba Allah ba to Allah ne ya rayar da shi min alhayati daga cikin rayayyu wa yaqulu muhammad bin ula'i muhammad bin ula'i yana fada fi sharh al-aqidah at-tahawiyya a cikin littafin sharh al-aqidah at-tahawiyya yace wa huma su waɗannan sunaye guda biyu alhayyu alqayyum alqayyum min a'azami lahi husna suna daga cikin manyan sunayen Allah kyawawa hatta kila hatta kai ana cewa innahuma al-ismul a'azam in ka da su ismul a'azam to sune ake cewa ismul a'azam al-hayy al-qayyum fa innahuma yatadammanani isbat sifatil kamali domin sun kunshi tabbatar da siffa ta kamala akmalu tadammun cikakkiyar kunsa wa asdaqtu mafi tabbata wa yadullu alqayyum idan aka ce alqayyum yace abin da yake nuna maka alama ana al'azaliya yana nuna maka ma'ana ce ta al'azaliya ta fil azal wal abadiyya kuma nan gaba har abada alqayyum shine alqayyum mala yadullu alaihi lafazul qadim irin ma'anar da alqayyum take bayarwa to alqadim baya bada wannan ma'anar wannan shine abin da ya faɗa game da sunan Allah alhayyul qayyum sai muke cewa fal hayatu to da aka ce rayuwa wal mautu kuma aka ce mutuwa to wannan biddani kishiyoyi ne suna ba ta haduwa biddani ne da rayuwa da mutuwa la ani kalma'i wan nari kamar ruwa da wuta ne ba sa haduwa a guri guda zulam wan nur kamar duhu ne da haske ba ta haduwa a guri guda wal'ama walbasar kamar makanta da gani makaho mai gani ba zai yiwu ba kawai makaho ne makaho ne in mai gani ne mai gani ne wannan wal yaqza kamar bacci da ido biyu ake bacci yake idan sa biyu a'a idan ba wuce ce yana bacci da ido daya ba na bai ba ba da a baccin nasa amma dai ba a ce ba yana bacci idan sa biyu wannan wal yaqza sai da ce baccin bai nauyi ba wa tauhid wa shirki kamar tauhidi ne da shirka inda tauhidi babu shirka inda shirka ba tauhidi a gurin ba ta haduwa wa hazihi abdadu kulluha bi yadillah wa ina abubuwan da suke kishiyoyin juna dukkanin su a hannun Allah tabaraka wa ta'ala suke la bi yadi gairihi ba a hannun waninsa ba wa hayatul wa hayatuhu ta'ala rayuwar Allah tabaraka wa ta'ala laysat ka hayati khalqihi ba irin rayuwar halittunsa ba ce an ce Allah alhayyu ne to kada ka kwatanta rayuwar da irin taka shi tasa ba irin ta halittunsa ba ce ni annahu saboda shi Allah laisa ka mislihi shay ai babu wani abu tamkansa wa huwa as-sami'ul basir dan shine as-sami'u al-basir suratul shura aya ta 11 hayyun rayayye ne wa qayyumun mai tsayawa ne akan al'amura la yanamu wani mai hikima ya ce hayyun wa qayyumun la yanamu rayayye ne mai tsayo akan al'amura la ya namu baya bacci wa jalla an yushbihahu anamu ce to kuma ya ɗaukaka ya fi karfin an shi bi yushbihul anamu halittu ne al'anamu ana ce annabi sayyidul anam shugaban halittu kenan kamar sayyidul kalbi kenan to jalla Allah ya ɗaukaka ya fi karfin an shi bi yushbihul anamu halittu su yi kama da shi to da ka komai an ce ga nasa to ba irin naka bane shine ma'anar laysa ka mithlihi shay'un ta kowace fuska wa huwa sami'ul basir wa qayyum huwa al-qayyum bi nafsihi shine wanda ya tsayo a karan kansa al-qayyum li ghairihi kuma yake tsayuwa ga wani da yake kula wani yake kula wani sa fa jami'ul mawjudat dukkanin abubuwa tamammu muftaqiratun ilaihi suna da bukatuwa zuwa ga Allah tabaraka ta'ala suna bukatar alhayyul alqayyum ya tsaya musu dukkanin abubuwa samammu wa huwa ganiyun anha amma shi kuma koya wa data gabar kowa ata ibada da yake kai in kai kai da zaka samu sakamakon kai amma zai ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kuka jiya ya faɗi? ba wani abu da zai canza wasu ba kowa kuma za su zama kamar kowa wa in takfuru yace in ka kafirce ba inna la ganin anil alamin ta shi duniya ma gaba ɗaya ba wani abu a wajen sa saboda haka su mutane suna da wato muttaqiruna ilaihi suna bukata gare su ga Allah tabaraka wa ta'ala wala qiwama laha mutane ba su da tabbacin aiwar rayuwa illa bihi sai da shi tabaraka wa ta'ala wala wa malaha biduni amrihi ba tsayuwarsa ba tare da umarninsa ba kama kala ta'ala kame da Allah ce min ayatihi ai in ma baka sani ba yana daga cikin ayoyinsa ma'ana dalilin da yake nuna maka samuwarsa an ta kuma samau wal ardu bi amrihi yadda samai da kasai suke tsaye da umarninsa in sama din nan tsarin wani ce ai da wata da wata ta rutu da wata kasa zaka ta rutu musu wani yanki amma kullum haka take a tsayen take rafa al samawati bi ghairi amadin tarawnaha ya daga sama ba tare da wani amudi ba ginshiki da ku ce gashi shi ya tokare ta to saboda haka yana daga cikin alamomin sa da kai da samuwarsa an ta kuma sama'u wal ardu bi amr wa huwa qa'imun ala kulli shay'in shi ke tsayuwa kan kowane abu wa qa'imun bi jami'i umuri ibadihi shi ke tsayuwa da dukkanin al'amuran bayinsa wa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kuma shi ke tsaye akan kowace rai da irin abin da ta aikata wa fi sahihaini ya za cikin sahihul bukhari da muslim an ce wa fi sahihi da alif da lam ya za sahihul bukhari kenan aka ce wa fi sahihaini ya za cikin sahihul bukhari da muslim min du'a'ihi sallallahu alaihi wa sallam akwai daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi in yana addu'a fi salatin layli a sallar dare sai ce Allahumma ya ubangiji lakal hamdu yabo gare ka yake anta rabbus samawati wal ardi kai ne ubangijin samai da kasai walakal hamdu yabo dai a gare ka yake anta qayyumus samawati wal ardi ne mahallin shahidi annabi ce anta qayyumus samawati wal ardi kai ne kake tsaye da tsayuwar sammai da kasai wa man fihinna da abin da ke cikin sammai da kasai walakal hamdu yabo ya tabbata a gare ka anta nuru samawati wal ardi kai ne hasken sammai wato da kasai to fal kalaiku dukkanin halittu su da rayuwarsu ba irin ta su bace ya mutuna su za su mutu wa kullu hayyun mayyit duk wani mai rai matacce ne dama mun sha faɗa cewa in kana neman babban dalilin mutuwa in baka san shi ba shine rayuwa in dai an hura maka rai to babban dalilin mutuwa ya same ka Allah allazi kalaqal mauta wal hayata Sau da ka wa kullu hayyun mayyit duk wani rayayye matacce ne wal khaliqu la yamutu amma mahalicci fa baya mutuwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa tawakkal alal hayyul ladzi la yamutu kaga shi alhayyu din nashi ba irin naka bane shi alhayyul ladzi la yamutu ne yanzu suratul furqan aya ta 58 yace wa tawakkal kai da kake mutuwa kai da zaka koma masa ya tambaye ka abinda duk kai a bambance maka tsakanin tsaki da tsakuwa to ita ka tsantsan wa tawakkal ka koma ka dogara alal hayyul ladzi la yamutu garayen da shi baya mutuwa wa huwa hayyul lam tusbiqu hayatuhu bi adami kaga irin rayuwarsa ko shine rayayyen da rashi bai riga rayuwar ba duk wanda yake nan da babu shi sai aka haife shi kaga kafin a haife shi babu shi amma shi Allah tabaraka ta'ala rashi bai riga rayuwarsa ba walam tuqab bi fana'i kuma rayuwarsa ba za a biyo bayanta da karewa ba mu kawai za a ce duk mai rai mamaci ne ba ga za akwai lokacin da za a sawa za a wayi gari babu shi ya kare huwal awwalu shine farko falaita qablahu shay'un kafin sa ba wani abu wal akhir shine karshe falaita ba'dahu shay'un bayan sa ba wani abu qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala tad'u ma Allahi ilahan akhara kada ka yadda ka kira wani Allah ka hada shi da Allah addu'a ibada ce duk wanda zaka daga hannu ka roƙe shi to ya zama yana da siffa ta allanta kuwa Allah ne in ko ba shi da ita to yanzu kayi shirka ka ɗau haƙƙin Allah ka ba wani wa da rabbukum a astajib lakum ubangijin ku ne ce ku roƙe ni zan amsa muku inna ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin wanda suke girman kan roƙo na za su tafi jahannama suna kaskantattu to wala ta da umma Allah ilahan akara kada ka je ka kira wani Allah ka hada ma Allah la ilaha illa huwa ai babu abin bauta ma abin zantanta sai idan ana maka addu'a ibada ce in ka kira to la ilaha illa huwa ka sani babu abin bauta ma wa bisa tantanta sai shi mahalli din sai ce kullu shay'in halikun illa wajha kowanne abu sai an waye gari babu shi illa wajaha sai dai zatin Allah tabaraka wa ta'ala lahul hukum shi ko dama duk hukunci nasa ne wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za ku koma shi yasa duk rayuwar da baka dan lokaci ne kai ne kake ganin kana da dama amma ka dan shi kaddara za ka yi shekara 80 kai ma dari a duniya kawai abin da za a ce maka to da Allah annabi nuhu shekara nawa ne ba zai iya tuno mana shekarun annabi nuhu a bayan kasa uku ƙara lissafi dari tara da hamsin shi ma din na wa'azi ne ba lissafin na haihuwa ya shekara ɗari tara da hamsin yana kiran mutanensa to annabi nuhu ya shekara ɗari tara da hamsin amma yau babu shi a bayan ƙasa bayan shi shekara ɗari tara da hamsin ma sau wata ta maimaita to kaga shi kenan ashe ashe kai duk lokacin da aka baka in ya ƙare sai kaga kaman ba a baka ba shi yasa filin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari a suratul rumi yace cewa wa yawma taqumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a masu laifi za su rantsi a gaban Allah su kuka zana a duniya ba sama da awa daya ka gani ma labisu ghayra sa'a sai Allah ce kazalika kanu yufakun haka za ka yi ta kuma kirkirar ƙarya a gaban Allah a zo ka shekara talatin ka san wanda ya shekara goma sha takwas malamai suka ce an yanke masa uzuri to ka zo ka shekara talatin arba'in hamsin ka je kuma ka ce malar ba ka zauna ba sama da awa daya cewa yau mata kuma sa'atu ya kusa mil mijirin na malar su gairar sa'ala ce ka zalika kano yi ufaku haka za ta yi ta karya a gaban allah tabaraka wata ala kalmar as-sa'a tana ɗaukar ma'anoni ana cewa as-sa'a agogo asa'a saa asa'a saa awata agogo ana kiransa al-qiyama to anan sa'a din ta mai mutu sau bi a wannan ayar da muka ce a suratul rumi kuma ba da ma'ana ta ba wa yawma taqumu saatu kaga da zarar da kiyama tsaya da kiyama tsaya kaga sa'a na al take yi. kamar yadda hadisin jibril ya ce annabi fa aka birni an sa'ati ba ni labarin lokacin alkiyama to a sa'a ta dauka ma'anar alkiyama yanzu Allah ya ce wa yawma taqumu saatu lokacin da ranar da alkiyama za ta tsaya sai ce yi kusumul muna masu laifi za su rantse wa Allah ce malabi su gayar sa'a ba su zauna ba nan kuma sa'a ta bi awa daya ba su zauna ba sama da awa daya sai Allah ce zalika kanu yufaku wannan wajen malaman larabci suna kiranta jinasi tami jinasi shine kalma ɗaya yadda ake rubuta ta amma ma'anarta ta sha da bambam saboda haka la tudu ma Allah ilahan akar suratul qasas ayata 85 kulli shay'in halikun illa wajaha, lahu hukumu hukunci nasa ne wa ilaihi turja'un kuma za a koma masa to shi matsalar komawa Allah ba komawa ba ce matsala a ce za a maka lissafin aikin da kai shi ne matsala eh wani mai hikima ya ce walau anna iza mitna turikna ce lakana al-mautu rahata rahata kullu hayy yace aida idan mun mutu kyale mu za a yi karshen zubin mutuwa ne yace da mutuwar ta zama hutu yace babbar matsalar walakin na iza mutuna in mun mutu ma ta yadda mu za a yi wa an kulli shay'in bayan an tayar da mu kuma a tambaye mu komai sai kai bayani a ce maka fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wata aya ta ce yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara ali imran rana ce da kowace rai za ta ga abin da ta aikata na alkhairi muhubarar an zo da shi an halarto da shi shine muhubarar to ba shi ma ba iya alkhairin ba matsalar ya ce wa ma aminat min so haka abin da ta aikata mummuna jima sai to gashi komai sai ya zo yalla Allah ce tawaddu ce kuma rai ta so law anna bainaha wa bainahu amadan bahida ina ma a ce tsakaninta da mummunan nan ba ta kusa na sha gaya mana ba washe kuma ya ce alhaki kwikwiyo ne wa yake bi me shi yake yi ba za ka yi ba kuma ka zo ka ce yana nesa da kai Allah ce da mutum zai ce lau anna baina hawa baina hu amadan ba'ida Allah ce wai haddukumullahu nafsa kawai Allah yana tsawatar da kau kansa ku kiyaye Allah kawai shi ne mafita wai haddukumullahu nafsa wallahu rahufun bil ibad ne jin kan bayan ka ne kun kiyaye a suratul mu'minuna ya bada tarihin halittar dan adam din kai tunda kan ma adam din kansa yace wa laqad khalaqnal insana min silalatin min tin mun halicci mutum daga tataccen yinku asalin halittarsa yace sun maja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka mai da shi na nutfa adam daga ƙasa amma 'ya'yansa kuma daga na sun nutfa ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مرغة فخلقنا izama عظاما فكسونا izama لحما daga duban mani gudan jini tsoka muka sanya masa kashi muka zube shi da fata sai ce sun ma'an sha'ana hun kalkan akar kawai sai ga dan adam ya tashi wata halitta ta musamman sai ya jinjina wa kansa yace fa tabarakallahu a khaliqin albarkatun sa sun yawaita wanda ya kyautata halittar dan adam ta wannan siga amma sai kuma yace summa innakum da zalika tun sannan kuma bayan haka mun kashe ku za'a ba wasu adajen gata bane da za a ba mutuwa za ku yi to kuma ba iya mutuwar ba sai ce summa innakum tuba a suna. ta tashin alkiyama za a tayar da ku to shine matsalar ai wannan ai wannan mataki ne kuma kowanne komawa Allah kake a matakan ba wani wanda kake nesa da shi har a na rayuwa din ba kana ƙara kwana ɗaya ka ƙara kusanta sabon kawai tunda aka yi ka kai tafiya kake eh. wani mai hikima ce inna la nafrahu bil ayyami na qatawha wa kulli yawmin ma ba yadanu min al ajali yace muna ta farin cikin kwanaki da suke wucewa a so muke ranar ta zo za mu yi kaza abin ya zo kayi kayi a cikin min kana ta murna yace wa kulli yawmin maza amma kai hankali ba wai kana ta girba kana cin nasara wa kulli yawmin maza din yinin fa da ya wuce ya dalu min al ajali yana kusanto maka da ajali ne kai lura da wannan to wannan ma kana yin mai kyau kenan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce kullu man alaiha ba duk wanda ke bayan kasa sai an waye gari babu shi amma dan ka gane muna magana akan alhayyu ne rayuwar Allah ba irin ta halittunsa bace yace wa yabqa wajhu rabbuka zil jalali wal ikram abinda zai saura to shi ne zatin ubangijinka mai girma da ɗaukaka suratul rahman aya ta 26 zuwa da 7 wa qala ayban Allah madaukakin sarki ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah labarai hudu ne a aya kullu nafsin za'iqatul maut ko ta yi na mutuwa me mutuwa wasu kace shine rabuwar jiki da ruhi ruhi shine abin da aka hura maka da bayan wata hudu bayan fakufin ruhu da aka tura mala'ika to da aka ce wannan ran da aka hura ka fara motsi aka fara zuwa awo bayan wata hudu to da aka ce aka zo an zare shi to an koma halin mutuwa tunda dama da babu shi to shine rabuwar jiki da ruhu suka ce shine in idamul hayati qabla wujudihi wal idamihi ba'da wujudihi rasa rayuwa kafin samun rayuwar da kuma rasa ta bayan an same ta kafin ka samu rayuwa gudan jini tsoka bara sai aka hura rayuwar bayan hura rayuwa kuma za a zo a rasa ta a koma wancan dai back to the origin halin farko to wannan shine ma'anar mutuwa shine yadda qur'ani a sura ta biyu makara ya fassara maka mutuwa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat ya kuke wa Allah butulci a bayan kasa ana cewa gabas kuna yamma ku tsaya kun kada kada kai kun tafi ba ku tunowa wa kuntum amwatan ku da ku matattu a halin gudan jini da tsoka sun mai ku sannan aka hura muku ne daga baya kuma sun mai mitukum za a dawo a sake zai za a ce ku koma halin farko sannan sun mai ilahi turjafun za ku koma gabansa duk wannan tsarin da ya tsara babu baka da rai a hura maka rai bayan hura maka rai a kwace ran bayan kwace ran abin da ka bayan abin da ka tashi waye sai hana kansa ɗaya daga ciki in ka jana kowa ya bi to wannan shine kowa ya bi yasa malamai suke sa ibada kala biyu ce akwai ta tilas akwai ta zaki to ta tilas shine yadda Allah ya tsara maka karayi din nan kana buƙatar ruwa za ka sha da sai ka ce to ni ba zan ba Allah ba ruwan ma ba zan sha ba ya tsara ka ka isa wannan kawai tilas da ya kaji to ni tunda ba zan ba Allah ba yunwa ma ba zan ji ba ka isa ni tunda ba zan ba Allah ba bacci ma ba zan yi ba ka isa kaga shi ya halitta ka ya tsara ka akan haka to wannan ana kiranta ibada amma ta kowa ya bi kawai ba yadda za ka yi sai ibada ta zaɓi ita ce ta yi kaza bar kaza ita ce wanda Allah ya ce inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura mun shirya dan adam ta farki ko ya gode in ya shaki kasa ya shaki iska a bayan kasa godiya shine ya abin da muke so wa in baka hura ko ya ki sai ce amma inna atadna lil kafirina silasilan wa aglalan wa sakira mun tartali maruruwa da kunkumi da kuma wutar sakira Allah madaukakin sarki ya kare so wani ce ma'anar mutuwa rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta to kullu nafsin za'iqatul maut kowace ne sai ta dandana wannan mutuwa din mun sha faɗa babban abin da yake nuna maka kowace rai ya fassara maka wannan aya ba sai ka tafi tafsiri ba kowace rai Allah ya ce sai ka duba gari cikin rawukan wata rayuwa Allah ya fuso rayuwar wa Allah ya fuso wannan amsar ko sande da cikin ka za su fitar maka cewa Allah ya fitar rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine khairu khalqin lahi ajma'ina shine katimul anbiya imamul mursalina shine ba ai ba ba za a yi ba kamar sa shine haramun alal ayyami ijad mislihi hatta yau da gobe ta zo maka da komai na ci gaba amma haramun ta zo maka da wani mutum kwatan kwatan sa kawai daga shi in ka ji ana end of discussion to shine karshen magana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan abdullahi farin jakada matsayi irin nasa ba su da na uku ka zama dan gaban goshi a wajen Allah annabi Allah ya ce wata khazallahu Ibrahim kalila a suratul nisa'i Allah ya rike annabi Ibrahim dan gaban goshi sai annabi yake ta inna Allah khazani khalilan kamar ta khaza Ibrahim kalila Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim a matsayin dan gaban goshi su biyu ne ba su da nafi amma shi annabi wuce nan a filin alkiyama kuma sai Allah ya tayar da shi maqaman mahamuda wani matsayi na a gani a yaba wanda dukkanin annabawan za su daje fa su bar masa bayan da za kowa ma za a nemi a kama kafa da shi ma a zo a yi hisabi a fara sanin ina za a je wuta ko aljanna tsayuwa ta yi tsayuwa rana kowa iya laifinsa iya gominsa kowa a je wajen sai ce ba zai iya ba sai an zo wajen sai ce ana laha ana laha ni ke da ceton ni ke da ceton ya tafi ya faɗi a gaban al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala yi wa Allah kirarin da ya ce shi ma a yau bai san shi ba sai a rannan za a kimsa masa sannan sai Allah ya ce da shi irfa ara saka daga kanka wasal tuqta ka roƙa a baka washfa fa'atu tusharfa ka nemi ce tanka ce ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me wannan matsayin da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut mai ware shi sadaka in dai ka duba ga annabi yana duniya ai baya duniya to shikenan zai ka tafa akan kallon sanyi kullu nafsin za'iqatul maut kai kai kuma azuwa ai kai kawai su masu tanadi in za ka yi tanadi tanadi na kwarai amma in ba haka ba to za ta zo ta kuma inda sa mutum haka zai tafi Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda shi mutuwar ma sai da aka bashi zabi da zai tafi a dauke ka ko kuwa sai su ila rafiqul a'ala na zaɓi komawa Allah tabaraka wa ta'ala ila rafiqul a'la to shi yasa kai kuma daga baka zo ka cewa yayi wafati ya kaura wani ma ya ce ya faku wai ba zai ce ya rasu ko ya mutu mun sha faɗa sai ka ƙarke wa ya wani yayi wafati kuma ka tafi umara ko aikin hajji sai kuma ka da kana ƙafa ba ka je ziyara in an ce ina ka je kuma ina kake cewa kabarin annabi ko gidan annabi ko wajen annabi kabarin annabi kake cewa ka kai ma ka gama ka je wani to Allah ne ya ce kullu nafsin za'iqatul maut law kanat ad-dunya tadumu li wahidin la kana rasulullah biha mukhallada wai da duniya za ta dawo mata wani mutum guda daya to da annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan wanzaje din amma haka ba haka ba ya tafi yasa ya ce karka ba mutuwa aminci dan wada kowa wadin talauci dan kana da wadata ko dan kana cikin talauci yace ta hada ma waɗansu kunci ba su tauna abin da suka haɗiye ba ai mutum babu ci ba sha alaji daure ka sha hajji ya daure ki sha ya dawo an gama ci sai tafiya ka gani kullu nafsin za'iqatul maut ta cira sama ta faɗaɗo ta bige shaho ya faɗo a ruwa ta farma faɗo. karkashin kasa in ta kurdo ba ta kyala tari da kurkudu ba ƙwarra ruwan zafi ba ta da jini. eh kana ganin kana da sauran rayuwa sai ta ɗauki jariri kaga ashe nan abin ba a haka yake a ajiye yake ta matsalarta to kullu nafsun za'iqatul maut wannan shine matsala ta farko annabi sallallahu alaihi ya ce la yatamanna yanna ahadukumul maut kada ɗayan ku ya burin mutuwa sai ka da guda biyu yace fa la'allahu muhsinun sayin zadu ihsana tana iyawa mai aikin kwarai ne to idan bai mutu ba sai gudurin sai karu tana iyawa mai sako ne mai kunya mutu a haka yau da gobe sai ta biyar da shi sai ya tuba sai wannan dalilin yasa annabi ta ku burin mutu yake in kana labudda amma in ya zama labudda to karka ce Allah kashe ni ba wa Allah zafi sai ka ce Allahumma ahayni idza kanatil hayatu khairan li Allah ka raya ni idan rayuwa ta jimin alkhairi wa tawaffani ka karɓi rayuwata idza tunuwa wafatu khairun idan mutuwa ce ta fiye min alkhairi amma ka ce Allah ka ni aka ce karkai wannan sannan kuma ba a duka manta da mutuwa ba annabi ya ce aksiru min zikiri hadimin lazzati ku yawaita tuna mai rushe jin daɗi in ma ana jin daɗin ya to almautu ita ce mutuwa to ku yawaita tuna ta Allah ya datar da mu saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce to ko wanda zai sai ta dan ana mutuwa wa ya buka wajen rabbuka zul jalali wal ikram kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah to bayan mutuwa in aka tayi hisabi za a yi kowa tuwaffawna ujurakum za ga abin da kai a kwanan cinka sakamako ne imma wa imma wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah to bayan hisabi sai sakamakon hisabi sai Allah ya ce abu na uku shine faman zuhziha anin nar duk wanda aka nesanta shi gaba da shiga wata bayan an yi hisabi aka ce wannan ba ɗanki ba ne wata kwalelanki ba rabanki ba ne to kuma lahira gida biyu ne in dai baka wuta kana aljanna in baka aljanna fa kana wuta to kamar zuhu zai anil nari wanda bayan hisabinsa sai aka nesanta shi gaba da shiga wuta wa udkhilal jannata aka shigar da shi aljanna Allah da kansa ya jinjina wa matsayin yake faqad faz hakika wannan ya rabauta Allah ka datar da mu wannan shine labari na uku wannan na uku akwai hadisi annabi yake cewa ba Allah ta yi faman zuhu ziha ba wanda aka tashi ga barin wuta sai annabi yake cewa man ahabba an yi zaha zaha anin nari wanda yake so a tashi ga barin shiga wuta wa an yi dukhilal jannata a shigar da shi aljanna sai ce kiyaye da abu biyu ya tuhu, mutuwarsa ta same shi wa huwa mu'minin billahi wal yawmil akhir yana da imani da Allah da ranar lahira abu na farko duk wanda yake so a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna yace to mutuwarsa ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira abu na biyu yace wa an yi utalin nasi ma yuhibbu an yi utalahu yake wa mutane irin abin da yake so a yi masa ma'ana kaga imani da Allah da lahira wannan tsakaninka da Allah ne yi wa mutane abin da kake so a yi maka wannan kuma tsakaninka da mutane ne karka zama mai ananiya ananiya shi yake cewa san kai shi yasa suka ce duk abin da zaka yi wani kwatanta ka in amma zaka ji daɗi shikenan kai ma soja alƙalin kansa to saboda haka wannan abubuwan guda biyu duk wanda yake so annabi ne ya bada ku ba dai Allah ya ce fa man zurza anan nari ba sai annabi kuma yake cewa duk wanda yake so a yi masa haka ya kiyaye da wannan abubuwa guda biyu na daya mutuwarsa ta same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira na biyu yake wa mutane abin da yake so a yi masa Allah ya datar da mu saboda haka sai abu na hudu na karshe shine wa mal duniya dunya illa mata'ul ba ko bai ce rayuwar duniya mata'u ce da aka ce mata'u malamai suka ce shine ma laita lahu baqa'u abinda baya wanzuwa ba wani abu na duniya wanzanci kan kai ma kan ma baka wanzo bare wani abin da yake cikin ta kuma wanda kai dama duk duniyar ma an hore maka ita ne dan kai aka yi ta kawai dai abin da ake so ka yi amfani da damar ka nemi abin da yake wajen Allah ka samu sama da haka to kai ma baka wanzu kai da aka yi wa duniyar bare kuma ita abin da yake cikin duniyar to babu wani abu je a cikin ta ka ce almata'u shi suka ce ma laisa lahu baqa'u duk abin da ba je ba ko kana da shi ya kare yake cewa da yayi ko kuma bai kare ba karuwa ma yake yi komai ya taba kuɗi yake zama sai rayuwarsa ta kare duk abin da yake da shi ba zai kara masa minti ɗaya ba to ne shine mata'u Allah ce wa mal duniya ba kuma majira ya zuwa illa mata ulguru sai malamai masu fahimtar qur'ani suka ce kaga wannan ayat da ta abubuwan nan guda hudu to duka ukun baya ba za ka fahimce su ba ko ka same su sai ka gane karshen duk wanda bai san ba wa malhayatin duniya illa mata ulguru to zai yi wahala ya samu ita abubuwan da aka lissafa ya da aljanna ce ba hagu ba daman ba wuta ba aljanna har Allah ya jinjina wa matsayinsa in dai baka san wa malhayatin duniya illa mata ulguru ba to ba za ka samu wancan darajar ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan ayatu na Ali Imran 185 wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi da ƴan gidansa yace innaka mayyitun kai kanka mai mutuwa ne nan lokacin da su Qurayshawa ne suke ta shirya masa fulanin ya za su kashe shi ya za su hallaka shi sai Allah ya ce innaka mayyitun da ma sun haƙura kai kanka kana da ajali ba wanda ba mu rubuta masa ajali ba kuma inda za su samu dama su kashe ka to kuma su ba za su zauna ba wa inna hum mayyitun su ma mutuwa za su kun innakum yawmal qiyamati sannan kuma gaba ɗayan ku ran tashin alkiyama inda rabbikum taqassimuna sai ku zo ku mu a gaban Allah amma kowa sai ya mutu da wanda aka kashe da wanda ya kashe din to wanda aka kashe shi an kashe shi wanda ya kashe ma sai ya bi shi ko baya su saboda ka kun innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqassimun suratul zumar aya ta 30 wa qala ta'ala Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-qul ke kokarin kashe ka to ai da sun banka ma ba wani mutum da kafin ka da muka rubuta masa dawama cewa shi zai dawama a duniya wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda sai Allah ce a fa in mutta to kai idan ka mutu da suke son mutuwarka fa humul khaliduna su dawama za su wa dai dawamar da su kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ce ta dan mutuwa kai wa nabluwakum bi sharri wal khairi titina da alkhairi da sharri tittara ba ce a rayuwa wa ilaina turja'una amma dai za ku dawo mana suratul anbiya'i aya ta 44 zuwa 45 amma an mautul khala'iq wala tiyaman nasu to amma idan muka dawo mutuwar halittu musamman su mutane qala ulama malamai suka ce al mautu laysa bi adamin mahab ita mutuwa ba tsantsan rasa mutum bane gaba daya wala fana'in surfan ba karewa bace ta gaba daya wa inna ma huwa inqita'u ta'alluqur ruhu bil badani kai abinda aka rasa alaƙar ruhi da jiki numfashi da gangan jiki kawai shine abinda ake cewa mutuwa amma ba karewa dan adam bace ta gaba daya an dai raba gangan jikinsa da numfashinsa wa huwa haylulati bainahuma da alakar take tsakaninsu wa tabadulul hali wantiqalun min darin ila darin ita mutuwa canjin yanayi ne da ciruwa daga wani gidan zuwa wani gidan wal hayatu akasin zalika ita kuma rayuwa akasin wannan sai rayuwa akwai alaƙar ruhi wato da jiki amma ita kuma mutuwa an raba ruhi din da jiki akwai umar dan Abdul aziz ana ce masa umar sani shugaba ne da aka yi adali ana ganin tun lokacin sai na umar ba a samu wanda ya yi adalcin da aka ji aka taba ba kamar umar dan Abdul aziz. to in ya zo yana hudu ba in ya gama hudu ba sai ce ya ahalar duniya ya ku mutanen duniya ma kulittum lil fana'i sai ce ba halice ku ba dan ku kare sai ce amma inna ma tantake nuna min darin ila dadi. za ku yi ta shirwa ne daga gida zuwa gida daga cikin mahaifiya ka faɗo duniya Ka faɗo duniya min faɗin duniya ka faɗa kabari daga kabari ka tashi filin alkiyama daga filin alkiyama ce wata ko aljanna da ka ce ba halice ku ba dan ku kare sai ce inna ma tantaqiluna min darin ila dari abin sani za ku yi ta shiruwa ne daga wannan gida zuwa wannan gida wa bayyana lana subhanahu al-hikmata min khalqil maut wal haya Allah ya bayyana mana me hikimar da ta ya halicci mutuwa da rayuwa fi haƙƙi ibadihi game da su abin da ya shafi bayansa likiti bari ibadihi idan ya jarabu bayansa ne ayyuhum ahsanu amala yawwa an baka rayuwa to abin da Allah yake so kai, ayyukum ahsanu amala waye fi kyautata aiki wa ayyuhum aktsaru zikran waye yafi ambatan Allah tunawa da Allah wa ashadduhum minhu khawfan waye yafi jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa al-aziz al-ghafur wanda shine al-aziz al-ghafur al-aziz alladhi la al-aziz al-aziz alladhi yaqharu kulli shay kulli shay wanda ya rinjayi kowane abu bil mauti da mutuwa wala yaqharu shay shi wani abu ya rinjaye wa huwa al-ghafur shine gafara ne Allah liman ta'iza bil mauti ga wanda yawa azanti ya san mutuwa tana gabansa fa ahsana al-amala sai ya kyautata aikinsa Allah ka datar da wa akiri wa akiran nukutan mu ta karshe a yau faqad jama'a Allahu ta'ala baina hazainil ismaini Allah ya hada tsakanin waɗannan sunayen guda biyu alhayyu qayyum fi salasati mawadi'in min kitabihi a guri uku a cikin alkur'ani a guri uku waɗannan suna Allah ya ce ya ambace su alhayyu alqayyum al'awwal guri na farko ayatul kursi a ayatul kursi min suratul baqara a suratul baqara yace Allahu la ilaha illa huwa Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai shi sai ce alhayyu alqayyum rayayye kuma mai tsayawa akan dukkanin al'amura la akuzuhu sinatun wala nau gangadi baya kama shi bare babban bacci lahu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin samai da kansai nasa ne to man dalla da yashfa inda hu waye zai ceto a gaban sa filin alkiyama in ka samu mai ceton to illa bi iznihi sai da izinin sa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su su kwa mutane su kwa halittu wala yahituna da shay'in min ilimi ba san bai ta kewaye ilimin Allah ba su san komai sai da abin da ya sanar da su illa ma sha'a shine illa ma sha'a sai abin da hikima ta zarce sanar da su kuma wati a kursi samawati wal ard al ard kujeran mulkin sa kayalo ta samai da kasai wala ya'uduhu hibzuhuma kiyaye su kuma ba wani abu ne a wajen Allah wa huwa al-aliyyu al-azim dai shine al aliyu madaukaki al-azim mai girma suratul baqara 255 to wannan shine inda alhayyul qayyum ya zo guri na farko alqur'ani cikin guri guda uku asani wuri na biyu awwal suratu ali imran farkon ali imran Allah ce alif lam mim sai ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum sai ce nazzala alayka alkitaba dama muke yin mu suka zo magana ce ta alqur'ani da manzanci kaga a farkon ali imran ya ce alif lam allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai ce nazzala alayka al-kitaba ayata uku to kaga al-hayyul qayyum ma ta zo anan ali imran aya ta 1 da ta 2 sai guri na karshe a salisu guri na uku fi suratul taha al-hayyul qayyum ya zo a cikin suratul taha Allah ya ce wa alatul wujuhu lil hayyul qayyum fuskoki duk za su biya zuwa ga al-hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma amma wanda ya yi zalunci zalunci da ba ɗaya uku ne muka ce mun faɗa karatun baya to khaba ya tabi man hamala zulma khaba ya tabi zalunci mafi kankanta shine ka zalunci kanka da kanka ya dan adam yake zaluntar kansa da kansa shine ya ki kasa sauke wajibinsa ko ya ki tsayawa inda aka tsayar da shi to duk ɗaya daga cikinsu in ya zalunci kansa Allah ya ce wa aqimus salah ku tsaye da sallah sai kuma ladan ya kira ya ce lokaci ya yi hayya ala sala ku taho ku yi sallah sai shi bai je yin sallah ba sai ita ba ta yi sallah ba a ana tafiya masallaci ma ya yi tafiyarsa ya koma gida shi a ana tashi a yi sallah ma ta shiga ɗaki ita yanzu shi neman ya saukewa jibril aladan ya kira ya sanar sai ya ɗora wa ladan alhakin kin yin ta ko kin yin sallarta a wanda ya ja ruwa shi ruwa zai doka hanya ta farko kenan ka ta sauke wajibi misali muka yi da abu daya kawai abu ne wajibi a kanka abin da ake cewa farabu ainun ne ba wanda zai sauke ma in ba kai ba Allah ya dora ma sai baka sauke ba to ka zalunci kanka da kin saukewa hanya ta biyu ketare iyakar Allah kar a ketare iyaka misali annabi sallallahu alaihi ya ce inna Allah ta'ala faradal fa la tubayyihuha Allah ya wajabta wajibai kada ku tolanta sai ce wa hadda hududan ya iyakanta iyakoki kan ku kaza kan ku kaza shine iyakoki ce bala ta duha, kada ku ketara su to idan ka ketara iyakar Allah wa ka zalunta kanka sai Qur'ani ce tilka hududullahi fala duha. wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wanda ya ketara iyakar Allah hakika ya zalunci kanka to wannan shine mafi kankantar zalunci ka zalunci kanka da kanka ta hanya biyu ko kin sauke wajibi ko kin tsayawa iyakar da aka sai dan adam ya tsaya zalunci na biyu wanda ya fi wannan shine ka zalunci wani a mu'amala mahaifi ya zalunci da ko ɗaya zalunci mahaifi ko mata ta zalunci miji ko miji ya zalunci mata ko ɗan uwa ya zalunci ɗan uwa ko mai sayarwa ya zalunci mai sayarwa wani dai ya zalunci wani a mu'amala to shine zalunci na biyu shi idan bai yafe maka ba wanda ka zalunce shi idan na biya ne baka biya shi ba idan na hukunta ne ba a hukunta ka da hukuncin da shari'ar musulunci ta tanada sai aka je lahira a haka to shi illarsa za a biya shi ne da ladan ayyukanka na alkhairi su za a ɗauka a biya shi shine illarsa zalunci na uku na ƙarshe di ya fi wa'innan shi kuma zaluncin ya wuce kanka ya wuce ka zalunci wasu cikin halittun Allah bayan Allah yan uwanka a mahalittin za ka zalunta zalunci shi ne ka hana mai haƙƙi haƙƙi daga nan da ka sa wa Allah abokin tarayya yanzu ka hana haƙƙinsa ka hana shi haƙƙinsa ka raba masa da wani ya ce shi ne mai azurta ka ce kai aljanu su baka kuɗin dare ɗaya ne ba da lafiya ka ce kai ba a asibiti ba ba magani ba sai da ta kojan boka yanzu duk kayi wa Allah kishiya ka dau haƙƙin sa ka ba wa insan to ne babban zalunci mun ce da hakuri irin na Allah da afuwa irin ta Allah da rahama irin ta Allah duk kauna irin ta Allah ga bayinsa amma ba laifin da idan kai kuma ka mutu da shi baka tuba ba zai saurare ka ba sai shirka inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to wannan sune wato nau'o'in zalunci guda uku Allah ce khaba man amala zulma surat taha aya ta 111 to kun ga a ita wannan aya din wa anatul wujuhu take lil hayyul qayyum al hayyul al qayyum sun to shine guri na karshe kuma cikin wurare guda uku yanzu a cikin alqur'ani warawa ibn mardawiya ibn mardawiya ya ruwaito an abi umama ta daga abi umama marfu'an qala yace ismul lahil a'zam ai sunan Allah da ake cewa ismul a'zam din da kai ana faɗa allazi idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka kira Allah da shi yake amsawa ya ce fi salati suwarin ya zo a cikin surori uku su ne waɗannan da muka wato ambata ya ce suratul baqara 255 ali imrana aya ta 1 ta 2 baha aya ta 111 wannan shine ƙarshen darasin mu na yau abin muka karanta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni sallallahu alaihi wasallam ala man talaqa alqur'ana min al-hakim alim ban sani ba ko da tambaya

to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sufofinka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya mu na gida da asibitoci da kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu wa'annan kwanaki da muka fara sa yau masu alkhairi alkaran da ke cikin su Allah ka tabbatar mana addu'o'in mu Allah ka karba mana bukatun mu Allah ka biya mana imanin mu Allah ka tsare mana abin da muke tsoro Allah ka mana maganin sa kasar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin da abin da ya taso musu wanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi rahmatuka ya arhamar rahimi ya man huwa ala kulli shay'in qadir اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك وسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين